والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله jiya mun tsaya karshen aya ta takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma bi iznillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta tara a yau wannan yammaci na ga ramadan a wannan ta wanda kuma ya dace da sha tara ga watan ɗaya shekarar ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da shida na mutum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن lalle wannan alkur'ani mai girma ya hadi yana shiryasuwa lillati hiya aqwam ga hanya wadda ita ce mafi miƙuwar hanya wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat yana yin bishara ga waɗanda suke mummunai waɗanda suka aikata aiki na gari anna lahum ajran kabira cewa lalle suna da lada mai girma a wurin ubangijinsu wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah kuma yana ba da labari game da waɗanda ba su imani da ranar ƙarshe ba cewa a atadna lahum azaban alima mun yi musu tanadi na azaba wadda take mai radadi Allah ya tsare mu wannan shine siffofin alqur'ani mai girma shiryarwa zuwa ga hanya mafi kyau Yahadi, hadi lillati ahsan allati din nan na asne man'ut da domin a ka'ida akan shafe na a kyale man'ut a wani lokacin a kawo a shafe man'ut a kawo na asdinsa an gane ku yahdi lillati a yahdi lil halil lati hiya ko lil tariqati lati a aqwam ko al ko a tariqa ma'ana ƙur'ani na siyarwa ya zuwa ga hanya wadda ita ce mafi dacewar hanya ta fuskar aƙida ta fuskar shari'a ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala ta shari'a da tsarin rayuwa zaɓin alkur'ani shine zaɓi mafi miƙuwa mafi dacewa an gane ko sannan kuma yana bishara ga masu imani da aiki na gari cewa suna da lada sannan kuma yana gargaɗin waɗanda suke kafirai cewa suna da azaba mai rafi tallatin ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ۖ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الإنسان تن أدن ينايم الدعاء بالشر تألهيري دعاءه بالخير فتنفتي إلن الدعاء ديكي تشري وتنا الدعاء الشر kwatan kwatan addu'a da yake yi ta alkhairi menene ma'anar wannan aya malamai sun ba ta ma'ana guda biyu ma'anan farko ɗan adam yana da gaggawar ya yi addu'a ta sharri far yadda yake gaggawar alkhairi dan haka nan da nan mutum idan ɗansa ya yi masa ba daidai ba yaronsa ya masa ba daidai ba sai ka jinda na ke Allah wadanka kai Allah wadan haihuwar zamani kai wannan yaro ka dai haifi mutum amma baka haifi halinsa ba sai mace ta yi mummunan addu'a ga ɗanta tana gaggawar mummunan addu'a ga ɗa Allah wadaran wance Allah wadaran wane ko namiji yayi gaggawar addu'a ta sharri ga ɗansa du'a ahu bil khair irin addu'a da dace alkhairi ne kamata a ce ya haka to saboda me yake haka wa kana al insanu ajula dan shi dan adam mai gaggawa ne an gane ku? wannan ma'ana ta farko ita ce za mu hararo a cikin surfi yunus da Allah ke cewa yadda yake gaggawar an mana addu'o'i na alkhairi da a ce sharri ma haka yake gaggawar an mana da yanzu babu kowa a banka saboda galibi ba kuna mu ba yake saba da faɗin alkhairi da yawa ba sai sharri duk wanda ma ba daidai ba yanzu ka tsine masa yanzu ka la'ance shi to Allah baya saurin ansawa saboda nan take kuma da an jima kai ne zaka zo kai dama shine ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khair لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم ma'ana da Allah maɗaukaki na saurin ansa addu'ar sharri da mutane ke wa kawunan su ko cewa ‘ya'yansu da yana saurin ansawa kamar yadda yake saurin ansa ta alkhairi da yanzu babu kowa a bankasa ubangiji sai ki la'anci danki sai Allah ya ki karba sai kai Allah wadare ga danka sai Allah ya ki karba saboda yanzu ya baka hauki ne bayan minti biyar kuma ka huce an fahimta ko to wannan rahama ce ta ubangiji rashin ansa irin wannan addu'a har yanzu kuma akwai iyaye da suke la'antar ƴaƴansu ko su zage su akan abin da ba haƙƙin yaron ba yaro bai jin bai gani ba ila ke ce kika umarce shi yayi abin da bai dace ba ko kai ne ka umarci ɗanka yayi abin da bai dace ba ga shari'a a irin wannan tsari ba zai maka biyayya ba to wani idan an ki masa biyayya sai ya tsine Koyewa yawa yaro barazana cewa zan tsine maka in baka yi kaza ba to matukar abin nan da zaka yi sharri ne mahaifi yace ko kai ko ya tsine maka to ba zaka yi sharri ba in ba ya tsine ma Allah ba zai karba ba ba ta lokaci kawai ke dan Allah ba azzalumin sarki bane ba an fahimta ko fassara ta biyu wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wani lokaci dan adam yana yin addu'a sharri kamar yadda yake yin ta alkhairi abin mutum. za ka ga mutum yana roƙon Allah can Allah ya ba shi dama ya saba masa yana neman mutum ya aikata alfasha da ita sai ya addu'a Allah ta ya dace za ki sata za ki fashi da makami sai ya addu'a Allah ta ya dace zai saci kuɗin gwamnati sai ya addu'a Allah ya ba shi sa'a kar a gane to wannan addu'an ta sharri ce dan kana addu'a wa kanka ga sharri dan abin da za ka yi sabon Allah ne akwai wanda za ga ya nace ka'in da na'in yana addu'a kan wannan akwai wanda zai je umara akwai wanda zai sa ayo masa umara akwai wanda zai je haji akwai wanda zai sa zai biya ayo haji dan ai masa addu'a kasta taki yayi sama da fadi ko ko dan ai mata addu'a ita abokanan aikata fasikancinka ko shi dan ai masa addu'a ya dace da abokanan aikata fasikancinsa Yadda al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne da haka dai kowane tsaye daga cikin guda biyun dai bai dace ba ko na farkon ko na biyun kuma dukansa zargi ne da ubangiji ya koro wannan kisa ba wai yaban dan adam ake ba ana nuna zargi ne a gare shi dan me yake yin irin wannan addu'a ma'ana bai dace ba kun gane ko Allah ce ja'alna al-laila an nahara ayatayn mun sanya dare da yini su zanto ayoyi guda biyu famahauna ayatal layl ayar dare ita sai muka dakushe haskenta wato wata kenan wa ja'alna ayatan nahari mubsira ayar da ke cikin yini sai muka sa ta zanto kan wadda ke sa mutane su gani su ga abin da ke nesa su ga abin da ke kusa da yaushe ne haka take faruwa da daddare ko da rana da rana da haka mubsira a nan gurin ba ismul fa'il bane ba ana nufin zafi ibsar yasu dama sukan ce wato sama naharuhu Yini ba shi ne yayi azumi ba suna nufin wanda yayi ni cikin wannan yinin ya azumci yinin amma sai su sama na haruku Saman haruku ma'ana kamar yini shine yayi anan waja'alna ayatan nahari mubsiratan kamar ita wannan ayar ta yini wanda ita ce lana, kamar ita ce mai gani bayan ita aikin ta ta sa a gani ta haskaka wa mutane duniya su samu gani Waje waja'alna nahara ma'asha kowa ya tafi neman abincinsa an gane ku dan shine abin da ya bayyana a cikin ayoyi daban-daban an gane ku kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya dare ya zanto na dindindin wane ne zai kawo muku haske da kuma ubangiji ta'ala zai sanya yini ya zanto dindindin waye zai kawo muku duhun dare ba wanda zai wannan sai Allah to sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wato wannan fil layli kenan wa li gomin min fadlihi wannan na nahari an gane ko wa ja'alna ayatan nahari mubsira abin da yasa muka sanya yini ya zanto mai bada haske li tabtagu fadlan min rabbikum dan ku tafi neman abinci ku nema daga falalar ubangijinku dan kasuwa ya tafi dan makaranta ya tafi fatake duk su tafi wali li ta'lamu adadin sinina wal hisab ko mun kawo canjuwar dare da rana dan ku gane adadin asinin shekaru wal hisaba kuma domin ku gane lissafi wato da a ce an bar zamani ya zanto dare kadai da ba za ka iya gane ɗanka ya yi haihuwa ya yi sati ɗaya da haihuwa ba ballantana sai masa suna an gane ko wato canjuwar dare da rana hikimomin da ke cikinsa dan fayyace lokuta lokutan ibada kasancewa duk juma'a bayan shuɗewar kowane kwana bakwai za ka yi sallan juma'a dan ka fayyace lokacin azumi kasancewa bayan shuɗewar kwana 29 ko 30 ko azumin ka ya riga ya cika ka kammala kasancewa yau ne za ka tsaya arfa bayan tara ga wata kenan wata ya yi kwana tara cikin zulhijja yaushe ne za ka yi jifa na jamratul aqaba kasancewa ranar goma ga wata yaushe za ka yi tawaful ifada rana kaza yaushe ne kwanakin mina واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه duk wannan dan saboda ka gane wannan aka sa maka dare da rana in ba dan dare da rana ba za ka fayyace wannan ba haka mace ta san kwanakin iddarta idan mijinta ya mutu ta kaba kwana nan za ta yi arba'ata ashhurin wa ashra sai da shudewan dare da rana ne za ta gane wannan idan mace an sake ta bata fara yin al'ada ba ko wadda saboda tsufa ta daina al'ada iddar su shine wata uku واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يا يا ذاك يتجاني وتا أكو سنسو دي إبا دن تنجور دري درانا با سيد زون دري درانا sannan kuma ku san yaushe ne ayyukan ku alkawalin da kuke karban baki ka karba rana kaza zaka dawo da shi rana kaza ga watan kaza an baka kwangila gina wani wuri kaza zaka fara rana kaza ka tsare rana kaza ga watan kaza kuma kuɗin ka su fito lokaci kaza kuma ka shiga makaranta rana kaza ga watan kaza kuma za a yi jarabawa a kalandar makaranta rana kaza a rana kaza a tafi hutu wannan ba dan Allah ya sanya dare da rana ba duk ba za ku gane wannan ba an gane ku wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman ara da arada an yadhakkara aw arada shukura ashe abun wa'azi ne kuma abun ni'ima ce da kake bukatan godiya canjuwar dare da rana da Allah ya sanya dare kadai to da sai zanto akwai wahala ko rana kaɗai, akwai wahala amma canja wasu inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab an ko to shine litalamu adadin sinina dan ku gane adadin shekaru wal hisaba kuma ku gane lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane irin abu mun rarrabe shi iyakacin rarrabewa ma'ana kowane irin abu da ya shafi addini an yi bayanin sa kamar ayar da ta gabata can cikin suratul nahl wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin shine bayanin komai din sai ce وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى كان بعث رسولا وكل إنسان لليكو ونسان أدن ألزمناه طائره في أنكي ملزم ترمتا طائره sakamakon aikinsa fi unukihi a tare da shi a haɗe da shi ba zai rabu da shi ba sa'ir a gurin ba wai tsuntsu ba a'a al'amal allazi kama bihi al salihan aw irin aikin da mutum yi na gari ko wanda yake ba na gari ba shine fa'ir wa kullu insanin alzamnahu kowane dan adam za mu lizinta masa ko sakamakon aikinsa fi unuqihi a haɗu da shi duk da cewa lafazin unuk yana nufin wuya amma nan ba wuyan ake so a ba da labari ba a larabtan sukan ce fa'iruhu fi unuqihi ga dukkan abin da yake haɗu da kai baya rabuwa da kai sai ya zanto sun kamanta shi da abin da aka rataya maka shi a wuya aka ɗaure shi da wuyanka kaga duk yadda za ka yi gudu ko ka yi motsi ko ka juya nan ka faɗi can gurin abin da ya baya zarewa da kanka sai in an zare shi ma'ana ubangiji na bada labari ne wannan cewa ranar tashin kiyama kowane mutum za a lizunta masa aikinsa wa nukhriju lahu za mu fitar masa da shi yawmal kiyama a ranar tashin kiyama kitaban wato mu bashi wani littafi na musamman yalqahu wanda wato ainihin zai gamu da shi ko zai karbe shi mansuran a buɗe mansuran bi ma'ana maftuhan ke kowane dan adam za a bashi littafi a rubuce a ciki ga sakamako sakamakon wannan yana rataye da shi babu yadda za a yi rabu da shi ba yadda za a yi gujewa sakamakonsa sai a ce da shi ikra kitabak ka karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ya ishe ka hisabi a yau abinda ka karanta shine abin da zaka sani cewa shine makomarka man hitada dukkan wanda ya shiryu ya kama ta farkin shiriya fa inda ma ya hatadi li nafsi sanin da yasli ne dan kansa kansa yi magata wa man dalla dukkan wanda ya bauɗe wa ta farkin gaskiya fa inna ma yadhillu ala nafsi dai da sakamakon fatan nan zai fada kansa ne fa inna ma yadhillu alaiha sani dai wato sakamakon wannan fata yana komawa ne alaiha bi ma'ana ala nafsi wala tazru wazratun wuzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai wa ma kunna na. ba mu kasance masu azabtar mutane ba hatta na ba'athar rasula har sai in mun turo da manzo wato a nan gurin kenan ana nuna kowane mutum za a lalata masa aikinsa kuma a ce ya karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba lafazin kafa tana zuwa muta'addi tana zuwa kuma lazima wato fi'ili ne imma an yakuna muta'addiyan wa imma an yakuna laziman lokacin da duk lafazin kafa ya zanto muta'addi to yana bukatan maf'ulan bihi guda biyu al-maf'ul al-awwal was-sani an gane ku wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra sai ce wa kafa Allahu al-mu'minin al-qital kaga kafa fi al-madi Allah shine fa'il al-mu'minina المفعول الأول القتال المفعول الثاني وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيك وانا المفعول الأول كنا هم المفعول الثاني كنا الله لفظ الجلالة شيء فاعل wato idan ka fata zanto fi'ili mutaaddi ya ta'adda ila maf'ulain amma idan ta zanto lazima tana zuwa lazima ta yadda bata ta bukatar maf'ulan bi to a irin wannan halin fa'iluha yakunu makarunan bilba'i. da ake kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kafa billahi wakila an gane ko kafa billahi wakila yanzu ne rabin sai zanto kafa shine fi'il madi billahi الباء أنا نقول حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب Allahu lafzul jalala shine fa'ili na marfu'un bi dammatin muqaddaratin ala akhirih wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha yanzu nan na nuna idan ka riki tafarkin gaskiya ba wanda zaka goranta ma ba wanda zaka yi masa takamar aina karɓi gaskiya kanka kai wa gata idan kuma ka kauce haka ba wanda ka cuta kanka ka cuta wannan kamar jaddadawa ne game da waɗansu za su zo gaban annabi su musulunta sai su rinka wa annabi gori kamar mun shiga musulunci don mu ƙara ma taron mabiya Allah ya munnuna alayka na aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu munnu alaikum ana hadakum lil iman in kuntum sadiqin saboda haka duk wanda ya karbi shari'a kansa ya karban wa wala taziru wazratun wazra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai akwai wani iskali da malamai suke iradin sa suke koro shi karkashin wannan cewa wata rai ba ta daukar laifin wata rai amma shi ya tabbata cikin bukhari hadisin abdullahi dan umar innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi buka'i ahlihi alayhi mamaci za a yi masa azaba cikin kabari sakamakon kuka da aka yi masa bayan an binne shi ma'ana dukkan mutumin da ya mutu aka binne shi yan gidansa iyalansa matansa ƴaƴansa abokanai suka rinka kuka gwargwadon yawan kukan da suka yi gwargwadon azabar da za a yi masa to abin tambaya a nan gurin waye yayi kukan shi ko su to wa kuma aka yi wa azaba shi ko su to kuma ga shi wala tazuru wa zalatun wazra ukhra to sai malamai suka ce wannan aya ba ta cin karo da wannan hadisi yadda bayanin yake ana yi wa mutum azaba a cikin kabarinsa ne sakamakon kukan da ahalinsa suka yi ba a kowane hali ba sai a tsaye daga cikin hali biyu hali na farko ya zanto shi ya wasiti cewa idan ya mutu a yi masa kuka saboda su mutanen jahiliya suna ganin taron masu kuka bayan mutuwa abin alfahari ne don haka sai suke yi wa iyalan gidansu wasiki cewa idan na mutu a mun kuka da yawa aka tarfata bin al'abdu yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahlu wa shukki alayya al-jayba yabnata ma'abadi ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولم يغني غنائي ومحسي ita cewa idan na mutu yi mun kuka da yawa ta sai ki fadawa kuma ki zo ki yayya da tufafin ki akan gawata ya ke yar gidan ma'abadu kar ki sanya gawata ta zanto kamar gawan gama garin mutane ya ayyuhan kar ki sanya in zanto kamar gawan talaka wanda ba ya da gata in ya mutu ba a masa kuka ki rusa kuka da yawa to a jahiliyyar da haka suke to don haka da annabi ya faɗi wannan hadisin yana maganar za a yi azaba cikin kabari ga mutumin da yake wato ainihin ya yi wasiki ne da kansa cewa in ya mutu a yi masa kuka to wannan idan ya mutu aka yi masa kuka din za a yi masa azaba cikin kabari duk da baki ya kukan ba a nan sai ya zanto ayar wala tazuru wa zaratun wazra ukra ba za ta gaskata akan shi ba tunda laifin sa ne ne yayi mummunar wasiya da haka azabar da aka yi masa an yi masa azaba ne bisa ga laifin sa kun fahimci jona? na biyu suka ce ko da mutum bai wasiki ba ya zanto ya san a al'adance a garin su in mutum ya mutu ana masa kuka to ya zama wajibi yayin da kake ga wani halin da kake ganin kila ba za ka kai labari ba to ko kana cikin lafiya ka rinka tara iyalan gidanka kana cewa ni dai dan Allah ko da na mutu kar ayi kuka abokanan ka rinka faɗa musu da Allah ko da na mutu kar ayi kuka ka jikokin ka duk wanda ka rinka musu wasikin haka amma idan ka san al'adan garin ku ana yi sannan ka yin wannan wasikin sai ka mutu aka maka kuka har yanzu kuma sai an maka azaba laifin ka ne na kai su kotu alal munkar amma idan kai wasiki cewa kar ai mun kar ai mun suka yi kunnan kashi suka zo suka yi maka to a wannan lokacin ba za a yi maka azaba ba tunda ba laifin ka bane wala ta zuru wajen tun wuzura ukra za su shafe ka shi yasa sahabbai idan za su mutu wasiki suke yi Abdullah dan Mas'ud yake cewa idan na mutu idan kun zo kabari ku yi Allahadu kar ku yi ashakku Allahadu shine za a yi katan rami sai kuma a yi masa kwarmi daga inda alƙibla take sai a jira mutum a ciki wannan ana yin sa ne ga kasar da take akwai karfi ba kasa mai zaizayewa ba yake domin haka aka wa annabi haka kuma annabi ya kire idan za ku yi mun kabari ku yi irin wannan yake sannan idan kun rufe ni kar ku tara kasa da yawa ta wuce tsani daya tunda annabi ya hana kasan kabari kar ta wuce tsani daya duk kabarin da ya wuce tsani daya to ya zama an yi munkari ta a izalatul munkar a lokacin nan a rage yawan kasar a zartare ta yake sannan ku dauki hoji ku sa a daidai kaina kamar yadda aka yi wa annabi haka suka rinka shi kafin su abubakar ya tace ɗauki ta mai riga ce idan na mutu ku sa mun likafani da wannan rigar sai waɗansu suka ce ya za ka ɗauki tsohuwar riga malam-malam ka yi yawo da ita ka sa ta ka je juma'a ka je idi ka ji jiki samo sabon yaji mana sai ce innal hayya ahqqu bil jadid rayuwa shi ke bukatar sabon yaji amma yanzu wanda ya mutu ko me ya bukatun sabon yaji yo baka ga za ka ga mutum da manya manyan motoci irin bambalasta din nan da irin makauniyar honda din nan amma idan ya mutu yan gidansa fa da matansa da ƴaƴansa za su ce a nemo mai akori kura ba maganar martandi a ranar kuma ba maganar a shiga bambalarsa sai ne a kori kura ita ma ba sabuwa ba duk kudinsa ba haka za a yi ba wanda zai ce a sashi a bayan but din bambalarsa shi ko wata rosi rawai shi duk ba wannan maganar a kori kura karshen dan adam sun kenan ثم رددناه اسفل سافلين din fa kenan fa illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayr mamnun in baka shiga cikin wannan exceptional din ba wannan togatiyar to kai hasara dole sai ka shiga cikin illal ladina amanu in ba haka ba asfala kenan an gane ku? da haka wala tazuru wazratun wazra ukhra shine dai dangantaka ta da wancan hadisi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula ba za mu yi wa mutane azaba ba har sai mun turo musu da manzo to shine abin da Allah ke cewa rusulun mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizun hakima ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى wato turo manzo don a yanke hanzari kowace al'umma an turo manzo saboda kar mutum ya samu ta cewa a gaban Allah in ya je a karkashi ba da hanzarin da zai bayar to shine ma'anar ba za mu yi azaba ba har sai mun turo da manzo to wannan sai ya sa ka kawo tambaya menene hukuncin mutanen da suka mutu a lokacin fatra fatratul wahayi annabi isa baya nan ba a riga an turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da suka mutu a lokacin jahiliya shin menene makomarsu shin yan wuta ne su ko yan aljanna ne su waɗansu malaman suka ce Allahu a'lam ba mu san makomarsu ba waɗansu suka ce a'a ai wannan ba za a yi musu wata azaba ba domin Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula har sai mun turo da manzo tunda ko ba a turo musu manzo ba to su ba za a yi musu azaba ba waɗansu malaman suka ce a'a wannan azaba da Allah yake korewa anan azaba ta a kife mutane kamar da aka kife mutanen annabi lutu kamar yadda aka wa samuda kamar yadda aka wa adawa irin wannan azabar ba a yin ta sai in an turo manzo mutane sun kiji to sai a yi musu irin wannan amma azaba ta lahira kan duk wanda ya je a kafirce sai ya da cikin ta ko a lokacin jahiliya ya mutu ko bayan turo manzon Allah suka ce yau ba gashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadisin bukhari amru bin al-ay yake cewa na gaishe yana kan karan hancin sa a cikin wuta wanda kuma ya mutu ne lokacin jahiliya yace li annahu awwalu man sayyaba sawa'id shine farkon wanda ya fara kawo a haramta waɗansu nau'ika na dabbobi ai ka ga ba lokacin annabi Muhammad ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa wannan mutumin dan wuta ne an gane ko da sauran kafirai da kamar suka ce Allah yana magana za a shiga cikin wuta ne saboda kafirci shawa'un an turo annabi ba turo annabi ba duk wanda ya mutu a kafirci sai ya shiga wuta innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in saboda haka wannan innal ladzina kafaru suka ce allazina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ne daga cikin siyar na umum a ilimin usulul fiqh suka ce dama da kullu da jami'u da allazi da allati da da allazina da allai ko allati dukkan waɗannan suna fa'idantar da umum yabul kullu aw jami'u an gane ku wa qad talallazillatil furu'u da kullu da jami'u duk siga ne na umum yana safan kowa da kowa in dai ya samu wannan sifar haka allazi da allafi yana shafan kowa da kowa matukar ya shafi wannan sifar suka ce to duk wanda sifar kafirci ta hau kansa azabar lahira tana nan tana jiran sa ta duniya sai cewa a tumbuke al'umma ba za a tumbuke ba tunda ba a turo da manzo ba to sai Allah ya وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية وبنجي في إدم من ينفن هلكت دوتا القرية أمرنا متر فيها sai mu umarci mani'imta cikin wannan alƙarya fa fasaqu fiha sai su sako a cikinta fa haqqa alaiha alqawl sai ya kasance kalma ta azaba ta tabbata a kansu. da mira sai mu rusa wannan alkarya ta damirin iyakacin rushewa yayin da duk Allah ya nufin karya wata kasa ko karya wata daula abin da ke faruwa mani'imtan gari zaka samu suna cikin safan Allah a yamakon su yi ma Allah godiya kan ni'imar mulki kan ni'imar kuɗi kan ni'imar lafiya kan ni'imar mukami da shugabanci sai su yi amfani da waɗannan al'amura wajen safan Allah to idan ka ga shugabanni suna safo malamai suna safo sabo wanda yake na zahiri karara na fito na fito da Allah shugabanni na yi shugabannin gwamnati na yi manyan gari na yi to alama ne na cewa sharuɗa sun cika na halakar da al'umma Amar na mutu rafiha sai mu umarci mani imta wannan gari sai suka ce dan me za a ce mani imta ya ayyuhan nasu ma suna sabo talakawa ma suna sabo ko su ta ce dan saboda su saban mabiya yana da sauƙi a kan saban shugabanni ba wai dan ba su da laifi ba suna da laifi amma sun samu kafar yi ne yayin da suka samu manya na yi ba na manta wani na bani labarin wani shugaban karamar hukuma a gara ɗan taɓo kaɗan ko wani shugaban karamar hukuma ya sa wato abin nan ma'aikatansa na ƙasa aka shirya wata bota ta karya aka fitar da waɗansu kuɗi masu yawa kamar dubu ɗari ko na makamancin haka to waɗanda suke sun je sun tsara wannan botar da suka kawo ya sa hannu to kuma sai suka taho da wata yar karama ita kuma ta naira dubu ashirin da biyar sai kuma suka bashi suka ce ya sa hannu da ya leƙa ya leƙa ya ce wannan fa sai suka ce kanwar wasan su ce <laughs> to to to to kanwar ta ce ko to to shi ke na sai ta aka rasa ba ya sai ce ba kanwar ta ba kowa ɗaya ba ɗaya ko amarna متر فيها ففسقوا فيها fiha عليها القول فدمرناها تدميرا dangane da fassarar wannan aya amarna mutura fiha sai mu umarci mani imta cikin garin mu umarce su da mai da da'a ko da bai ambaci kalmar da'a ba saboda za ka fahimci wannan a wani wuri na cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل wannan abin da Allah yake umarni amarna mutrafiha sai mu umarci mani imtanta da me za mu umarce su bai faɗe shi ba saboda ya zo cikin waɗansu ayoyin za mu umarce su da tauhidi dan ba sa yin shirka wala ya kuma an tatta su tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaba za mu umarce su da adalci dan Allah baya son zalunci za mu umarce su da da'a dan Allah baya umarni da alfasha inna Allah la ya'muru bil fahsha da haka yace za mu umarce su ko da bai faɗi menene ba ka san da'a tunda ka san yana daga cikin sifofin Allah la ya'muru bil fahsha yana daga cikin sifofin sa la ya'murukum an tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaba da haka amarnahum bis ta'a za mu umarce su da da'a fa fasaku fiha su kuma sai su yi fasikanci ma'ana sai su ki aiwatar da wannan da'ar da muka ce su fa hakka alaiha alqawli ina fata an fahimta to wannan shine ɗaya daga cikin fassarori waɗansu malaman suka ce amarna mutura fiha sai mu yawaita mani'imta domin at-ta'mir yana zuwa da ma'anan al-iktar ko at-taksir taksiru shay sai mu yawaita mani'imta a gari saboda tabiya idan ni'ima ta yawa sai yawa to sai kuma dan adam ya yi كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى to idan Allah na san ku da imanin ku sai ya kyale ku da talauci ko baya yabo ba fallasa yau da daɗi gobe babu yau a sha kyar gobe kuma an dan samu dai ba yabo ba fallasa amma idan Allah ya baku kullum cikin wahala ba kauke wutar lantarki ba kamfar man fetur ba kamfar ruwan sama kullun ana cikin jin daɗi ka nake so in ce aka bar ku kullun cikin jin daɗi ba tare da waɗannan wahalhalun ba to sai dan adam ya shi shi sai ya dauka cewa ya kai inda kai yanzu duk kafircewar da duniya turai kai shi ne na wadata ya saka ci gaban ilimi ci gaban kere-kere ci gaba ta fuskar noma ci gaba ta ayyukan soja Shi gaban masana'antu shi yasa sai sa ga ake sa iya kai labari ko ma ba Allah ma su kadai ma kawai sai suka yi imani da ma'adda suka dauki mazhabi na materialism kawai ai imani da ma'adda la ilaha wal hayatu ma'adda ba Allah kawai sai material saboda suna ganin ga tattalin arzikin kasa ga menene innal insana la yatgha ar-ra'ahu sajana na mutura fi hakinan sai mu yawaita mani imta in mu yawa in mani imta suka yawa to kuma sai sako yayi yawa fa fasaqu fiha sai sako fa hatta alaiha alqawlu fa dallannaha tadmira wadansu kuma wadansu fasarorin daban amma wadannan sun fitowa su sai Allah ce wa kam ahlakna min alquruni nawa nawa muka halakar daga cikin alqaryu daga cikin karni karni tsare ku da so gabata min ba'di nuhin bayan shudewar annabi nuhu alaihi salam wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle ubangijinka ya isa kabiran kwararre basiran kuma masani bi zunubi ibadihi dangane da zunuban bayinsa ma'ana ya zama kabir ko kace daga alkhabar ne mai bada da labari ya isa cikakken mai ba da labari basiran kuma masani ko kuma kabir kace daga alkhibra kwarewa lalle ubangiji mai kwarewa ne ta fuskar gane halayen bayinsa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir dan shine al-latif shine kuma al-khabir sai من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا من كان يريد الآجلة duk wanda ya kasance yana son mai gaggawa mai gaggawa a nan ita ce duniya yadda take da gaggawar zuwa haka take da gaggawar tafiya shine wani ke cewa ita haka take ba ta auren mutum daya kamar atun bahi in ji ibn al-qayyim tamfar yadda ka san kilaki ce karo ce ba ta tsawa da namiji daya yau tana tare da wannan gobe tana tare da wancan jiya wancan ne chairman na local government yau kuma wani ne sabo jiya wancan ne administrator yau wani ne sabo kuma gobe wani za a yi sabo haka duniya take ba ta auren mutum daya ta jira har ya mutu ta yi masa ta kaba ba za ta yi wannan ba kamar atun bahi tamfar mace ce wadda take kilaki yace halafat lana Allah ta kuna uhudana wa annaha halafat lana Allah ta fi. ka rantse mana ba za ta saba alkawalin mu ba kai ka ce rantsuwa sai dama sai ta saba din al'ajila ta zo da gaggawa kuma ta tafi da gaggawa duk wanda yake son al'ajila duniya addalna lahu fiha ma nasha to za mu gaggauta masa fiha a cikin duniya din ma nasha wa irin abin da muka so ba shi abin da ya so ba liman nuridu kuma za mu gaggauta samuwar hakan ga wanda muka so ba kowa da kowa ba thumma ja'alna lahu jahannam sannan kuma sai mu sanya wutar jahannama ta zanto yaslaha ita ce zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran kuma wanda yake halakakke Allah tsare mu ma'ana dukkan wanda yake fita duniya ke an gane ku man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yuzakkasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shine yaslaha mazmuman madhuran wa man arada al-akhirata amma wanda yake son gidan karshe ita ce lahira an ce al-akhirata ranar karshe saboda daga ita babu wata ranar maganan kuma lissafin dare da rana ya wuce la yarawna fiha shamsan wala zahariran kuma in suna cikin aljanna in suna cikin can kuma ya tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min ra'ihi azabun ghaliz Allahu wanda yake son gidan karshe ita ce lahira wa ta'alaha yayi aiki laha domin tabbatuwar da ita lahira din ta ayaha irin aikin da yake samar da ita din wa huwa mu'minun alhali yana mummuni fa ka kana sa'yuhum mashkura to irin waɗannan lalle aikin su ya kasance mashkuran abun godewa abun godewa ta fuskar ubangiji abun godewa kuma ta fuskar mala'iku an gane ko dan yace kana Allahu shakiran alima inna Allahu shakirun alim ubangiji na godiya ga ayyukan bawa shine kuma ya ba su lada subhanahu wataala an gane ko to kaga anan gurin wajen bukatun lahira ana bukatun shirka nawa farko a sami irada wa man arada al-akhirata wannan irada shine nufi na zuci a zuciyarka kana son dacewa da gidan aljanna kana guratar samun aljanna to wannan kadai ba sa ka samu aljanna kuma sai kai aiki wa ta'ala sai mutum yayi aiki kaga as-sa'yu aiki ne wanda a cikin sa kuma akwai zabura da gaggawa ba ka cike kenan wajen biyar Allah sannan kuma aikin da za ka yi din sai ya dace irin na lahira dai idan ka je kai aikin da ba shi ake so ba kuma ba za a baka sakamako ba da haka da yake wa ta'alaha sai kuma yake sa'ayaha sharɗan dukkan waɗannan ababen guda uku kuma kai mai aikin ka zama mummuni sai ce wa huwa mu'minun dukkan wanda ya cika wannan fa ulaika kana sa'ihun mashkura wanda kuma bai cika wannan sharɗan ba to kuma ba zai shiga cikin wannan ba domin wannan fa ulai kana sa'in mashkura jawab ne na sharti ko jaza'i sharti san gurin kuma man arada al-akhirata wannan sharti ne fi'li sharti ne can ga a sharti nan ga al-jaza ko ga al-jawab da dole a samu tarabuti baina sharti wa jaza'ihi ko baina sharti wa jawabi a takaice da lahira tana bukatan da gurin zuci sai mutum yayi aiki kuma aikin yayi aikin irin na neman lahira din irin wanda annabi ya shirya kar ka kirkiri bid'a an gane ko sannan mutum yayi kuma yana mai imani da Allah sai ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbik kullan numiddu kowannen su da shi na farko man kana yuridu al-ajila da na biyu man arada al-akhira shine ma'anar kullan kowanne ɗaya daga cikin su numiddu zamu bashi abin da zai rayu a duniya zamu tabbatar masa da rayuwa ta jinin duniya ha'ula'i wa ha'ula'i su waɗannan din da waɗannan kowanne rayuwar duniya za ka yi tarayya cikin ta min abba rabbik wannan yana daga cikin baiwa ta ubangijinka dukiya ta kuɗi a bai ma kafiri kuma a zo a ba mummuni wani lokacin a hana mummuni a ba a ma kafiri din mulki haka duk a ba su gaba daya wannan duniya rabo ce ta kowa da kowa amma lahira kuma sai wanda ya aiki aikin da ya dace an gane ko wa ma kana ata'u rabbika mahzura lalle rabon ubangijinka ko baiwa ta ubangijinka ba ta kasance ma'azuran abin hanawa ba ga wani a nan gidan duniya an yi ta ne a aba kowa da kowa ita duniya ba wai mu mulai kadai ba Bikin. Anzur kai fafan banna ba bahum ala ba wannan akiratu akbaru da wa akbaru tafila. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله تي انظر دوباك غني كي كراتو كيف فضلنا بعضهم على بعض يد مكفي في تساش المتاني أكن والله فضل بعضكم على بعض بالرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وللآخرة أما جدا لاهرة أكبر درجات ita ce mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce mafi girman fifiko fifikon da ke duniya ba na komai bane ba mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila da haka gidan lahira shine yafi dacewa mutum ya hankoran neman sa dan nan ne manya manyan darajoji suke dan nan ne manya manyan falala take lahira fa Allah yadda yake ce maka idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da zaka leko can to da kaga wutar irin ni'ima da wani irin mulki wanda baka taba ganin irin sa kowane dan aljanna shugaba ne a gidansa shi kadai ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura wannan manyan manyan darajoji kina akbaru darajatin wa akbaru tafdila sai kuma Allah ya la taj'al ma Allah ilahan akar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah fa taqauda idan kai haka sai ka zama mazmuman abin zargi maszulan kuma abin tabarwa wanda zaka zama to tababbe baka da wani abu fa taqauda shine fa tasira kenan ko kuma ya zanto fa taqauda din ya zanto ala halihi bi ma'anar qu'ud din kenan ya zanto sai ka zanto ka zauna mazmuman a ranar tafi kiyama ka zauna zama na abin zargi ko makazulan wanda yake wanda aka kafar da shi shine dukkan mutumin da ya raka. cin yau ya rasa na gobe ya rasa mai taimakon sa sai ga ya zauna yayi tagumi to haka dukkan mutumin da ya rasa ladan da zai kai shi aljanna tashin kiyama sai ya zauna zaman tagumi kafin a zo a dauke shi kuma a soke matsayin Allah tsare shi ne fatakau da mazmuman masaduda tikin wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك أبنجدك يا زرتك shine qada waɗansu suka ce amara ubangijinka ya yi umarni Allah ta abudu illa iya kada ku kuskura ku bautata ma kowa sai wannan umarnin farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana Allah ya yi umarnin a kyautata ma iyaye matukar kyautatawa domin ihsanan nan, wato kamar mafa'udun mutlaq ne amiluhu ma'zuf wa an tuhsinu bil walidaini ihsanan wato an ce ku yi ihsani gare su su ihsani ku kyautata matakar kyautatawa ga iyaye in ma ya bulu ganna inda kalkibar ahaduhum idan ɗaya daga cikin su iyayen ka nan ya kasance ya kai lokacin girma ya manyanta ma ɗaya daga cikin su kenan auki lahuma ko duka su biyin wala takun lahuma uffin karka ce da su lafazin uff shine duk kalma mafi karshen daraja ta wa ita ce uffin a larabci adna maratibil isa'ati mafi karancin munanawa da duniyar munanawa ta sani to ko wannan ba a yadda baka ce ma iyayenka an gane ku? wala tanharhuma kuma karkai musu tsawa idan mahaifiyarka ta yi maka umarni karkai mata tsawa ko mahaifinka ya maka umarni karkai masa tsawa karka nuna gajiyawarka karka nuna kosawa saboda sun tsufa za su ta kawo muka bukatu waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace ba a irin wannan lokaci ka rinka juriyar haƙuri wajen sauraron su idan suna magana karka yanke su kyale har sai sun kammala tsab ka tabbatar duk abin da suke so su faɗa sun kare kai kuma sai ka ba su ansa da sautin da bai kai nasu ɗagawa ba haka ne ya kamata mutum ya mu'amalanci mahaifinsa ko mahaifiya ko mahaifi kyakkyawan mu'amala wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu su biyun kaulan faɗi wanda yake kariman mai daraja faɗi wanda ya dace faɗi wanda yake akwai ladabi a ciki irin wannan ya kamata mutum ya yi tsakaninsa da mahaifinsa karkashin nan gurin malamai suke cewa yanzu a nan ubangiji ya hana ce ma iyaye ofin amma bai hana duka ba bai hana zagi ba to da zaki da duka haramun ne ko ko da wata ayar sai suka ce da wannan din <laughs> an gane ko da ita wannan ayar din domin da ka'ida shi ne idan aka hana ta karamin laifi to babban laifi min babu aula shi ya fi cancanta ma haramci zo kansa. amma idan aka hana ka babba ba a hana ka karami an gani amma kama rabbayani saghira ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين ubangiji ta Allah ce waqtub lahumma janaha dhulli min ar-rahma qaida sai a hana ka kaza kuma sai a ce yi kaza la taqul lahumma uffin hanini wa la tanharhuma hanini amma waqtub lahumma umarni waqtub lahumma janaha dhulli min ar-rahma ka sassauta musu fukafukan rahama ka sassauta musu fukafukai na nuna kaskantar da kai min ar-rahma saboda tausayi gare su wannan lafazin wannan kai direct translation ne muka yi ɗaiɗaikun kalmomin larabci ma'anarsu zuwa ɗaiɗaikun kalmomin hausa amma cikakkiyar ma'ana idan an ce waqtul lahuma da na dhulli min ar-rahma ma'anarsa tawaza lahuma alin lahuma baka, tausasa ka tsakaninka da su in musu tawadu'u kar ka nuna musu girman kai ma'ana ko kana da mukami ko kai ne shugaban kasa mahaifiyarka da ita ce mahaifiya ko babanka da kuma shine babanka ba daidai bane kawai dan ka samu arziki ko ka samu mukami sai kai wa ka juyin mulki a gida za su yi mamaki cewa ya za a yi juyin mulki juyin mulki ruwan sanyi ne wanda ba zubar da jini shine ko aure ka je nema a gidan ka ce to a sai wannan ya dawo saboda shine zai mata gado shine zai mata kabet shine zai mata duk wani abu uban baya da hali shi ko yana da babban mukami yana presidancy kan fadar shugaban kasa sura a gindin magani ita a ce sai wani ya zo wuki uban bai isa ce ya baka ya ko ya hana ka ba wai sai ɗansa ya zo babban ɗansa tunda shi ke sarrafa gidan shi ke ciyar da gidan shi ke tufatar da gidan ya yi jiwon mulki yanzu uban bai isa ya alkawari ba zan sai ɗan ya kuma ta ce ai ba haka za a yi ba kuma shi ke nan ta tashi sai kawai ka ji dattijo maka magana biyu da gemunsa da komai maka magana biyu saboda ɗansa ya masa jiwon mulki a gida to kar ka yadda kawai dan wani mukami da zaka samu na dukiya ko na mukamin siyasa ko wani abu kai wa mahaifinka biyu mulki ko kai wa mahaifiyar biyu mulki lalle ka ba su girman su idan kana da shawara sai ka gabatar da abin a matsayin shawara sai ka ba su wuka da nama sai ka zarta ka ce ina ganin da kaza da kaza shi yafi dacewa saboda kaza saboda kaza wannan shawara ce sai mahaifi da karshe ka to kenan aje ayi yanzu mahaifi ne ke ne zartar sai shawara ka gabatar sai aka yi approval amma ka zo ka ce ba da haka za a yi yanzu ka ji mulki kenan bai da take haka ba wa فلا ت... واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كو da mulki rika cewa rinka cewa rabbi ya ubangiji irhamhuma mahaifan nan nawa guda biyu ka ji kansu kamar rabba ya ni sabira kamar yadda ni ma suka ji kaina suka ji tausayi na ina yaro dan karami ya Allah ka ji kansu bayan sun manyanta ya Allah ka ji kansu cikin kabari ya Allah ka ji kansu bayan mutuwa haka kullum ake so ɗa na gari ya rinka tuna mahaifansa kullum karka manta da falalan mahaifi a kanta ta hana idan ka barci saboda kai ta hana idan ta barci kuma mahaifi ya hana idan ta barci saboda kai ya biya maka kuɗin makaranta ya hidima da kai riga sallah abinci sau uku a yini tufafi komai magani da sauransu mahaifiya ta ɗauke ka a ciki wata tara ko abu makamancin haka ta yi mata fitsarin kwance ka yi tumbuɗi ta sa ta ji daɗin abinci ba ta rinka sa tana magwas tana kwarmafi lokacin da tana da ciki ciki ya girma kafa ɗaya a duniya kafa ɗaya a lahira ba ta sani ba cikin abokin tafiya ne ko kuma a'a zai zo lafiya ba tare da an samu tangarɗa ba haka ta rinka ji ko bayan ta haifi kuma duk ba ta huta ba sai ta sabon wannan sai kuma ta girma sai ka zo ka ce ai mata ba su da kai yaya za ka ce ba su da kai kowa da kowa cikin mata to ba kowa da kowa ba ko wa qur huma kama rabbayani sajira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum ubangijinku a'lamu shine mafi sani bi ma fi nufusikum to anan gurin af'alu af'alu tafdil laysa ala babi hakkin wato ubangiji shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan ku in takunu salihina in har kun zanto salihan bayi fa innahu kana lil awabin ghafura to shi Allah ta'ala mai gafara ne lil awabin ga masu komawa gare shi al awab alladhi ya'ubu ila Allah ta'ala yarju ilayhi bi ta'ati wanda ke koma zuwa ga Allah wajen ta'a kenan وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان وكان الشيطان لربه كفورا كل رد جيرن ده أكي فرقوا حق الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مسجودا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نبي حق إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذاتك وبالوالدين إحسانا دعة جمل السافي فيكون في أنقوى وآت ذا القربى حقه والمسكين kaga tsarin musulunci kenan ba ka da wani addini da yake tsarawa mabiyansa irin wannan in ba musulunci ba a faro da haƙƙin Allah shine mafi girman hukuk a kuma ya kawo haƙƙin iyaye mai bi masa kenan kuma dangi ma suna da haƙƙi a kanka akwai zamantakewa dole sai ka kiyaye ta wa atizal qurba haqqahu ka baiwa dukkan ma'abucin kusanci haƙƙinsa ma'abucin kusanci wa ko kani ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai an gane ku ko kuma ɗanwa ko ɗan ƙani ko ɗanya ko ɗan ɗanwa ko ɗan ƙanin mahaifi ko ɗanwan mahaifi ko ɗan ƙanin mahaifi duk wannan suna cikin zalkurba wa ati zalkurba su dukkan ma'abucin kusanci ka ba shi haƙƙinsa wal miskina haka mabukaci ko da ba dangantaka tsakaninka da shi wa sabil da matafiyi da ya biyo ta garin ka guzurinsa ya yanke. In shi ma yana da haƙƙi a kan ka musulmi na ka taimaka masa don ya isa garin sa lafiya yanzu wani tsari ne wanda yake ba na musulunci ba wanda ya sayi wannan tanadi tanadan ba inda za ka samu irin wannan tanadi tanadan sai a musulunci amma abin da yasa duniya ta jahilce shi musulman ne suka kasa suka ragance suka kasa isar da wannan sako zuwa ga duniya yayin da duniya take da kishiyar wannan sako duk yaƙe-yaƙen da ke faruwa rashin kiyaye wannan haƙƙin ne duk su faɗace rashin sanin waɗannan haƙoƙin ne idan bil adam suka san wannan haƙoƙi za su tsaya da su daidai wa daidai to babu wanda zai faɗa da wani kenan wala tubazzir tabzira kar kai almubazziranci iyakacin almubazziranci abinda ake nufi da almubazziranci shine kashe dukiya cikin abin da bai dace ba kar ka ɗauka kashe dukiya da yawa galibi waɗansu sai su ɗauka kashe dukiya da yawa shine almubazziranci idan ka faɗi cewa kake dukiya da yawa cikin albazaranci to zai zanto ba ka yi ta'arifan sai da dace ba ka yi duka nufin ɗan albazaranci ba duka nufin ɗan albazaranci shine kar ka kake dukiya cikin abin da ba haƙƙi ba almubazzaranci kake dukiya cikin abin da yake saban Allah ne Kake dukiya cikin abin da ba ya da amfani a duniyance ko a lahirance duk abin da ka na dukiya sai ka duba aka ga baya da amfani ta fuskar duniya baya da amfani ta fuskar lahira ba sadaka bace ba ba kyauta bace ba sannan kuma wato ba wata riga ka sa a jikinka ba ba wani abin ka sa a cikinka ba haka kawai wani abin da baya da amfani to ko da kwandala daya ka kashe to sunan sa amma idan ka kashe miliyan daya wajen abin da yake hidima ga musulunci wajen abin da yake kulawa da mahaifanka ƴaƴanka kama musu matsugunni tufafi kuɗin makaranta to ko nawa ka kashe wannan ba a kiransa da suna almubazzaranci amma ko da sisin kobo ka kashe ka sai sigari yanzu sigari ba ta maganin yunwa ba ta maganin kusurwa sunansa ne almubazzaranci wala ta ta tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin yanzu ko da sisin kobo ne ka taimaka ma karuwa da shi sunansa almubazzaranci an gane ko duk abin da ka kashe ko da naira biyar ne kaɗai ka kashe ka shiga ka dambe ka shiga kallon kokowa ka shiga gidan sinima duk wannan sunansa almubazzaranci ko yin ka dandan kuɗi matuƙar ba a cikin haƙƙin Allah ka kashe zuwa an gane ko innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura su masu almubazzaranci dangin shaytan ne kuma shi shaytan ya kasance mai yawan kafircewa ga ubangijinsa dan haka bai dace mutum ya almubazzaranci ba kaga dukiyar ta kace amma ba a darka sarrafa ta cikin haƙƙin Allah to kuma cikin haƙƙin Allah ya jama'a kar wani ya fahimci abin ba yadda ya dace ba cikin haƙƙin Allah din ko da wani lokaci ana son kace dukiya fil ahammi qabla al muhimmi cikin abin da yake muhimmanci kafin mai muhimmanci wannan abu ne mai muhimmanci wannan abu ya fi muhimmanci to sai ka kace dukiya cikin mafi muhimmanci kafin mai muhimmanci an gane ku. yanzu misali kai ne ka je aikin haji so daya ka sauke farali so biyu na nafila so uku ka yi nafila ka yi farilla ka yi nafila na aikin haji to sai kuma wata shekara ta dawo za a je aikin haji kudin kujera naira dubu casa'in da biyar ko naira dubu ɗari ko naira dubu arba'in Allah sa haka ne to sai ya zanto haka yanzu ka ga nafila zaka makwabcinka ga matarsa san a asibiti ba ta da lafiya makwabcinka ga matarsa na naƙuda yana tunanin ragon suna makwabcinka ga ɗansa yana yawo a kan titi don baya da wanda zai biya masa kuɗin makaranta ƙwaƙwalwar yaron yana da hazaƙa ta yadda zai iya karɓan saƙo na karatu amma bai samu gatan da zai je karatu ba wani ya gama sakandare ma baya da halin da zai je jami'a bai samu su kola ba to kai kuma ga kuɗi naira dubu ɗari yanzu naira dubu ɗari idan za ka ɗauki ɗalibai su yi karatu a university of maiduguri a matsayin su na mazauna maiduguri ɗalibi ne za ka ɗauka su yi karatu ko zin digiri shekara hudu naira dubu ɗari ko da mutum ɗaya ne ka ɗauka ka ce mutum biyu ko mutum uku ko hudu ko biyar misali a ce kuɗin sun kai haka don idan aka kwatanta da ganin suke ba su na scholarship a ce shi za ka ba su da shi ayyukan da za ka ɗauka nauyin karatun suna da yawa to a maimakon ka tafi aikin haji a wannan lokacin na nafila gara ka kashe kuɗin wajen biyawa waɗannan ɗaliban su karatu domin tafiyar ka aikin haji almuhim ne ɗaukar nauyin karatun waɗannan al'ahammu ne to ya kamata ka kashe dukiya fil ahammi qabla muhimmi. za ka ga masu arziki a cikin ramadan din nan wani sai biyawa mutum goma duk ɗan fata sanar su tafi umara ya je umara sau talatin wani wani ya je sau goma sha biyar wani ya je sau ashirin idan ya tafi da shi da ɗan fadar sa da za su tafi waɗanda zai ba su kuɗi waɗansu ma masu hali ne ya ƙara wa barnin zawaki dai dan kai su masa fadanci a wannan tafiyar wani sai ya kashe miliyan biyu wani ya kashe miliyan uku wani ya kashe miliyan biyar a wannan tafiyar a duk shekara aikin hajji da umara kawai dole sai an je tun da an saba wai idan ba a je wannan shekarar za a ce wani ya kwanta dama wani ya kasa to sai zai kashe wannan dukiyar a cikin abin da muhimmancin ta kaɗan ne tunda aikin hajji in kai so ɗaya ka gama ka sauke farali duk abin da ka yi nafila ne wallahi tallahi ka kake wannan kuɗin wajen sayar da miskinan garinka wajen gyara firamare ɗin da suke unguwarka wajen gyara rufin kwananta da tanadar wa ɗalibai sok na karatu da littattafai wajen assasa makarantar Isra'iliya wajen ɗaukar nauyin malamai waɗanda za su je wa'azi ƙauyuka su koyar da mutanen ƙauye addini malaman da za su je gidajen kurkuku su karantar da addini wallahi tallahi kashe kuɗin ta wannan hanyar ya fi wannan aikin haji galibin aikin hajin da zaka je ko wannan umarar da zaka je ta magana da mutane suke zuwa ta takara ake yi yatafakaruna biha yata'azamuna biha wannan na nuna kaza wannan na nuna kaza shine abin da mutane ke yi ga abin da yake da muhimmanci mutane ba za su yi ba ga abin da ke da muhimmanci mutane ba za su yi ba ka tsaya ka yi sallan nafila a cikin ɗakinka ya fi kai a masallacin ka'aba falala ta farilla ce take da fifiko amma sallar nafila a cikin ɗaki ta fi falala sai ta in ramadana ce saboda sunnantuwan jam'inta a masallaci kadai kiyamun daili to shine wannan ita kuma a masallaci ko na garin ka falalan tana da amma in tsabagen nafila za ka yi tsaya ɗakin ka kai ta fi ka je masallacin ka'aba fa lada to sai ka biya miliyan nawa da kai da ɗan fadanka ku tafi dan ku yi na fila kawai da aikin farilla kace ce a cikin gida ya kyale ka ko barki to wannan ne abin da ake bukatar malamai su faɗakar da manyan manyan attajiran da ke jin magana su kan wannan manyan malamai su fadakar da manyan manyan ma'aikatan gwamnati suke jin wannan sai da kuma ma'aikatan gwamnati sun dauki wannan sai a biya wa mutane kaza umara mutane kaza a bada kujeran aikin haji waye zai biya ko gwamna ko wani babban minista ko shugaba ya dauki wannan ya bayar waɗansu kuɗi masu tarin yawa a ware kujeru na waɗansu malaman da sun je haji sau goma goma kuma dai a sake ba su wasu je su roki Allah a nan gida in aka yi roƙon Allah za a karɓa yadda ka san anan in baka cika sharti ba a karba wallahi ko a cikin ka'aba kake kwana har ka dawo matukar baka cika shartin addu'a ba za a karba ba saboda haka mutane suna ɓata lokaci ne suna yaudarar kansu ne kuma malamai su ne babbar amana da suke kansu wallahi malamai manya-manyan malaman da ake ganin cewa sun kai sun dinkasa wanda sai an nemi su shawara kan wani abu wallahi babbar amana ce a kansu kada su bari mawadatan nan kada su bari masu mulkin nan su kai mutane su baro su kullum suna ta hujja to ai malam wani ya ce ba komai ai inna allaha ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim mutum ya barka gazawa malam wani ya ce masa inna allaha ghafurur rahim mun yadda har mu idabi zani maka inna harfu tawkidin wa nasbin mabniyan ala fatin allahu shine ismu inna ko ah, to mansubun bil fatahati sannan ghafurun shine kadar wannan to amma me ma'anar sa to dan haka almubazzaranci kofofin suna da yawa sai mutum yayi sakatsantsan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muke kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in har yanzu muna ƙara sanatar da yan uwa musulmi cewa shirin da ake da shi na kai ziyara gidajen kurkuku domin ziyartar yan uwanmu musulmi da suke cikin waɗannan gidaje a ɗaure har yanzu wannan shiri na nan ana shirye-shiryen tafiya kuma don haka ana bukatan dai waɗanda za su bayar da taimako musamman na tufafi ko na kayan abinci don a samu guzurin da za a je musu da saboda haka ana fatan yan uwa maza da mata yi gaggawar gabatar da wannan taimako musamman daga yau zuwa gobe daga yau zuwa gobe Allah su da ikon taimakawa ko kayan tufafi na maza ko na mata wassalamu alaikum